Ah, zan ansa tambayar da aka yi naci akan ta satin da ya gabata sai na sha'afa ah, game da wata hayaniya da muka ji daga wani za mu ce malami daga cikin malamai wanda ni ga asali ban cika son raddi ba komai da martani to amma wani lokaci mutum yakan yi magana wadda za ta iya jawo barna ko a kasa fahimtar shari'a ko a yi gurguwar fahimta ga nassi ta wannan lokaci wajibi ne akan wanda adda ilimin da zai bayani ya bayani shigoyi ne na shehu zazzaki wanda ya daɗe yana fito mana da su a satin nan da ya wuce ya fito da wani clip mai kama da comedy kuma kawai yana warware situwa sun addini yana wautar da wani abu da duk al'ummar musulmin duniya tana a kansa ina da fatar da yawan kusun ji shi to gaskiya da farko ni ban so in yi magana akai ba amma sai aka tabbata min cewa ya ta da shubha mai yawa wadda ta fara sa wasu musulmi shakka dangane da abin da suke a cikin ibada su wadda suke fata su je aljanna da ita ita ce sallah to kaga wannan ba sabuwan abu bane a gurinsa can baya ya taɓa cewa manzo Allah bai haifi kowa ba da Fatima wani ɗan ƙaramin yaro haka ɗan sakandare irin JSS ya hau shafinsa da Facebook yake cewa wallahi malam na yi tsammanin ka san waladun waladani auladun bintun bintani banatun ashe baka sani ba <laughs> ah, me yaro yake nufi kawai yaro sai ya jawo aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika sai ya tsaya ne ya ja layi kace manzo Allah bai haifi kowa ba sai Fatima to na Allah ya ce wa banatika ashe baka san bintun miltani banatun ba so ya shayi irin wannan ba da nadewa ba akwai wani clip da yake cewa yana ta zuba tatsuniya ba aya ba hadisi yake cewa ko kai waye in dai ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to ali ya fi ka daraja ko kai jibrilu ne ko kai mika'ilu ne ko kai israfilu ne ko kai annabi musa ne ko kai ibrahima ne to ali ya fi ka daraja sai ce in ka ce mai dalili ya riga ya san mun koya ma mutane ko wuce ne hujja in ka ce mai dalili sai a ce Allah ya so haka in ka jawo shi ka fashe wannan ilimi ne ko hauragiya <laughs> to kaga yanzu mutumin da dunduna ta riga ta san bai iya karanta larabci babu wasali ya faɗi da bakinsa ko sannan ya je yana faɗin ah, inna ne a husu waje in firra asi kaga bai san bambancin ba arifa da idafa ba a larabci amma wannan ne zai ce mana wai muna gwaranci a sallah muna abin da ba larabci ba wai amin da muke cewa cikin sallah gwaranci ne ina ga bari mu sa audio din nashi aji domin mu warware shugoyin da ya kawo da bai magana ahlus suna ba ya tsaya kan cewa su a gurin su yan shi'a in ka ce amin sallah ta ɓaci da bai jingina mana cewa mu ma a gurin mu amin ba ibada ba ce to da ba mu ma bukatar mai da masa martani amma ku saurari abin da yake cewa yau akwai wani abu da ya kamata in faɗa ya kamata in faɗa wannan ruwaya ne lalle yana da kyau saboda mene akwai amawa in aka ce wani bolin sai su ce amin to gaskiya amin din nan ba ma larabci ba ballantana ya zama cikin kalmar alkur'ani akwai wani mai bincike kuma an ahlus sunna ne bincike ya samu asalin amin din nan sunan gunki ne amu na misarawa kuma sunayen sarakunan su duk sun san sarakunan su abin nan fir'aunonin suna cewa iyayen giji ne zaka je amen amen suke cewa amen ba amen ba amen da yaran su amen hotep amen ra amen kaza sun suna supportan su sai gari mana kaza bi kaza sai jama'a sai amen to daga nan aka dauko ya shiga wasu addini kama kama ya shigo ba to amma mun yadda mun yadda ko mai asalin karma a larabci yanzu mutane suka ce amin ba suna nufin goki ba suna nufin an samun addu'a mun yarda amma ba larabci ba kuma ba shi daga cikin alkur'ani saboda ka a cikin sallah za ka ce wala dalil ka ce amin ba ka da sallah a wurin mu ban ce maka a wa'ansu mazhabobi sun ce ma sunna ne wai amma wai in amin din ka ya dace da amin din mala'iku wai an yafe maka to shi kenan wajen su kenan amma mu in ka ce amin ba ka da sallah saboda ba shi a cikin alkur'ani wannan ruwaya ne muke da shi mu san amin ba ba ta cikin alƙur'ani kun ba kamar kalmar ci bane ko da mun an karɓe shi a matsayin yana nufin an na addu'a amma ba a faɗa asar an fahimta ai ba kuma ruwaya da inganta cewa ana an sami shi hatta wajen sunna sun ce ainihin a wani zamanin wani halifa ne sai masallaci ya fasa kagewa da amin to kuma mun da suka ɗauko amin ne saboda a yanzu akwai kuma cewa ya ne to a naka ne ba su ce lokacin annabi da ake cewa sun ce zamanin wani halifa ne sai masallaci ko tsagewa da ana hatta ya tsaro jama'a to amma muna da ruwaya wannan yana da kyau karanta ko lokaci ya kure cewa ainihin wannan da cikin kafi da ruwayansa daga abdullahi bin mugira daga jami daga kasar kasar isra'ila daga abi abdullahi ya ce in kun ta harfa imamin in kana bayan liman faqara alhamdu ya kada karanta wa ga min qira'atiha fa qul alhamdulillahi rabbil alamin wa la kul amin idan liman ya gama ya ce wa rabbalin sai ka ce alhamdulillah kar ka ce alhamdulillah rabbil alamin na farko kalmar larabci ne sannan kuma bayan ma mun karanta farorin ce hamdan mun dai takaita ne amma alhamdulillah rabbil alamin ibada ne kaga amin ba ma larabci bane kuma ba a ruwaito shi ba amma alhamdulillah rabbil alamin an ruwato ka ce alhamdulillah rabbil alamin in liman yace wa rabbali sai ka ce alhamdulillah rabbil alamin shi kenan an ruwato ba kawar ba da ba kai ba alhamdulillah sai kuma cika ba sai ya sama an yi dan karanta yace wa rabbali ya ce ba a bayyana kai kuma ba kuma duk matsala ce ce alhamdulillah rabbil alamin ba ce ce kowa ya bala a sarki a cikin yiwuwar habar da cikin eh, ɗabi'o'in imam rida a wajen ibadarsa in ya gama karanta fatiha ya kan ce alhamdulillah to mu ma yanzu mu ce alhamdulillah ya Allah wa to kun ga kamar yadda na faɗa bai tsaya kan cewa su 'yan shiya ba ko ya ce ko a wurin ma'alus sunna ba ca muka yi annabi ya ce ba ba a ruwaito ba zamanin wani sarki ne ake yi to kaga dole ya tada ba kuma na yi magana da wani sai na shi maka bar wannan shuba ta shige shi cewa wallahi ka ji daɗi irin su zazzaki sai su fito maka da abin da kowa ma bai sani ba ashe ma wai aminin ma ba larabci ne ba to kaga shi saboda jahilci ya ɗauka cewa wai amin asalinta ba kalmar larabci ba ce wai wata jaddu duniya ta wani ilimi ne ya dama faɗa mutum muna firamare muka san kalmomin aro ko ba haka ba malami na mala ali kofari ne yana nan da ransa duk da baya da lafiya ko bai sa Allah ya bashi lafiya muna firamare nan cikin 70s ya koya mana kalmomin aro a Hausa sannan ce kowane yare yana da kalmomin aro so kaga cewa wai kalma kaza asalinta ba larabci ba ce aro ta aka yi wannan abu ne da duk yarurruka akwai shi sannan ba abu ne da yanzu akai wani kuri da shi ba yanzu a wayar wikipedia sai ka buga amin yanzu nan a google zai kama wikipedia ko nuri a faɗa maka ga inda ta samu asali na yi google na gani akwai shi so yaro karami mana yi wannan ba wani ilimi ba ne kenan kalmomin aro kamar yadda muke da su a hausa yanzu ka ce alli allo kalman bice in ka ce alkama in ka ce alkaki duk wa larabci ne amma zan ce alkaki sai a ce banyan hausa ba albasa akwai ma wanda ba zai baka mamaki fari kun san shi larabci ne karamfal sunansa kenan karamfal muka bai shi fari da zan ce fari suka ce wallahi ba wasu ce kai ba kaga wuta ce wannan haka a turanci in ce bokiti asalinsa ba hausa ba ne mota mashin injin kwandasta direba eh lagirito ai ne ko muka caccanza su shiga kofi ga sunan sauransu to haka a larabci akwai kalmomin aro amma an larabtar da su ta yadda balarabe ya iya su ya saba da su har ma har ma qur'ani yana ruwaito su yana hikaito su yanzu misali cikin qur'ani bi akwabin wa abariqa kaga kub larabci ne gare shi ga laraba bature ya dauka kub amma ibriq ba larabci bane asalin safarisanci ne min sundusin wa istabrak da sundus da istabrak ba larabci bane ga asali kana mizajuha kafura kafur zanjabila zanjabil asalinsa ba larabci ba ne masalu nuri ka mishkatin mishka so akwai kalmomi da firdaus alma'un min tasnim sijjin marqum alal ara'iki al ara'ik akwai kalmomi masu ɗimbin yawa cikin larabci kuma har cikin ƙurani akwai su wanda asalinsu ba larabci ba ne kai ƙare wata dai duk annabawan Allah da Allah fi fita cikin Qur'ani sunayensu ba sunayen Laraba bane in banda guda hudu suna annabi Hud da annabi Su'aib da annabi Saleh da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sauran ba larabci bane to kaza kai mana rukuni da wannan kalmar ba larabci bace eh asali ba larabci ne amma ba larabi ya kalma ce wadda an santa an san ma'anarta an yi amfani da ita addinan da Allah ya saukar a baya da yahuda sun amfani da ita wajen addu'a kiristoci sun amfani da ita musulmi suna amfani da ita to amma kun san inda magana take su yan shi'a duk abin da aka jingina shi ga sabon annabi to suna shawar sai sun kushe shi sai sun bata shi akwai ruwayan imam al haƙi cikin sunan nashi mujalladi na biyu shafi na hamsin da tara akwai cikin ibnu hibban cikin kitabun a ta ibnu abi rabah yake cewa shine sarkin malaman tabi'una a makka yake cewa adraktu mi'ataini min as-sahaba idza qala al-imam wal dallin rafa'u aswatahum bi amin na riski sahabbai 200 idan liman yace wal dallin suna daga mure su gaba su ce amin to tun da an ce haka dole ne yan shi'a sai sun kushi don bi sahabbai za su ce amin su daga mure su da shi shine imam bukhari rahimahullah yake cewa babu jahalil ma'mumi bit ta'min babi mai maganan mamu su daga murya su ce amin wa ruwa fi qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imam ghayru al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin to shi yasa kullun su yan shi'a sun fi so su koma gefen yahud idan muka bambanta da su imam ahmad ibn hanbal yana tsanantawa ga wanda ke cewa ba a bayyana amin duk alu suna so ya dana ce amin amma ko wanda ke cewa ba a bayyanawa boyewa ake a zuciya ke cewa amin sai ce wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma hasadana yahudu ala shay'in ma hasaduna ala amin ba abin da yahuda ke bakin ciki irin su jimunci amin da murya guda bakin ciki ya kai musu ba ka yi shiya sai suka koma gefen su to kaga su tun da sahabbai suke daga murya su ce amin za su kushe da matsala ita ce anan shek zazzaki ya yi da'awa mai faɗi cewa ba a ruwaito ba ba a ce daga annabi ne ba zamanin wani sarki aka ce to kafin mu je ga magana wannan zamanin sarki da ya ɗauko ba daidai ba bari mai magana hadisan da suke magana amin din suna da yawa mutawatirai ne amma zan kawo biyu ko uku ko hudu abu hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito wannan hadisi yana cikin bukhari ya ce idan amana al'imamu fa'aminu yana cikin bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i duk malaman hadisi sun rawaito shi mazalar ce idan amana al'imamu fa'aminu idan liman ya ce amin ku ce amin Aminu ta Aminu تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه domin duk wanda cewa amin ɗinsa ta daidai da ta mala'iku ya nuna lokacin da muke ce amin mala'iku ma suna ne suna cewa manzo Allah ya ce to za a gafarta masa zunubinsa ibn shab ya ce wa kana rasulullah suna ya Kulu amin shi ma manzo Allah din duk da liman ne yana ci amin shi yasa ce idan amana al-imamu